suna can ma makota wani shawara ya na zuwan shawarci hankali na da tunani na ya fara karkata na wakwari da abu. da haka shi zai mana mafi alkhairi gaskiya ne an ce da man gani ga wani ya isa wa da tsoron allah ai haka muka yi da kai ce za ka bane in yi makaranta da karshen ta gari ba shi na zaman gida ba addu'a mu ɗaya ce gare ta kawai ubangiji allah ka sa a mata ban da ya fi alheri gare ta mu kuwa matsayin mu na iyayenta su mai ci mata addu'a Allah ubangiji ba ta nagari yawa ta taba gaya miki ya ko nuna take so ka san yarinyar nan tana da kunya kwarai da gaske kuma ba ka sabai duka saki jikin ta ce wani irin wannan maganganu da ni ba amma da alamun cewa akwai wani wanda ke koyi ma. to ni na ganin da yiwa yarinya na aure shi ne mafi alkhairi a gaban shi ne zai jawo mana mutunci gaskiya ne wannan wanda na gashi zamanin ya juye ko ina sai ga matar da suna barkace abin ba tsari ba menene ga wannan ba abin nan ba magana da ake faɗa ta ƙarshen zamani yanzu gashi nan muna ganin ta zo alhamdulillah mun dai an dai tana da hankali da biyayya da nutsuwa alhamdulillah Allah ya godiya gare ka ya Allah sai bilal dan da zaka zo mun da wannan magana yanzu mun yi magana da kai sati guda kenan har yanzu ne ma magana a ƙara magana ka ce ba shirya ba wani irin shi zaka yi wallahi baba ni da can auren ne ta ne a ɗan jira kaɗan na ɗan sake shiryawa sai a yi saboda ni wallahi tsoron tsoron auren nake ji wallahi tsoro nake ji haba bilal kai baka je ka ga yarinyar nan ba kuma gidan nan da za a je gidan yan mutunci ne hmm? baka je ka ga ganta balle ka ce a'a ba ta yi ba kana tsoron ba za ka aure ta ba ka je mana ka ganta tukunna tukunna ma hajiya da ni da ke za mu zaɓa bilal abin da zai cuce shi ne ina fa to ina tabbatar maka da cewar yanzu baka taɓa min wani abu ba amma akan wannan maganar akan wannan magana idan ka kuskura ka tsaba min na tabbatar maka da cewa duk abin da ya biyo bana kai ka siya dan mene ne za mu gaya wa magana sanin daga baya ka ce ka ce mana ba haka ba eh ai hakuri baba na'am tun da nake mm. ban taba tsaya da budurwa kuma ni budurwa ko goro take sayarwa sai dai in sami yaro in tura in ce a karbo mu to hajiya ya yi masa ruƙiya ma ka da wani zancen banza Alhaji ka ji shi? Abin za ku ku shirya gobe ke sa su a gaba da shi da 'yan uwansa baki ɗaya ku je gidan nan. abin da za a yi kenan kawai to yanzu da ma shiryawa za ka yi da kai da ɗan uwanka gobe sai mu tafi gaba ɗaya alhaji hmm? ya magana a wurin mu da ya yi to ba wani abu ne ka ji ka nemi yadda ta idan ta yarda ba wata ba wata matsala ba ya za a je da ni kaga ba wai ba za a je da kai ba amma gaskiya ka san in kada za ka yi irin wannan rawar jikin naka da irin wannan abubuwa da kake yi gaskiya ba za a je da kai ba na gode na gode na gode yanzu aje shi gidansu da kai ina irin wannan abu ah, haka kuma shi a mota a ah, ba zan yi ba zan yi ba ai ai ba yi ba Allah sa ya ci sai gobe sai mu tafi gaba da ko gobe Allah ka rubuta sai mu tafi hadari Allah sai ni na bari da ni tana daga ciki bari je kira muke ta a to tana ciki ne eh bai jira kai kai kai nan zamani hajiya na alhaji uban a to alhaji dai yana fushi da kai ya ce yau wajen sati biyu kenan bai ji baka je kuka gaisa ba ka san tun da ya zauna din na so yake dai ya gan shi dai kowa dai a gurinsa Allah sarki to ta gaya mara insha Allah zan zo gobe to shi kenan kina bacci ne to ga ya ki can a waje sai je ku gaisa ko to eh. ajiye na anan an jira na kun dade ku dawo ba a ba ba ta jira ku kai ba lafiya ko kun ji gundu a lafiya makala to kai bilal da kuka je ya kuka zance kai kai ku kai ka shiga hankali eh, lafiya ba da ma zai iya ce ba ai ba zai iya ce mata komai mutum da ba ya tsaya da budurwa in dai an yi nasara ai shike ah, ai sai a hankali ah, alhamdulillah shi maganar eh, auren idan suka zauna ko da kwana biyu hmm. Allah ya yarda zaki ga ya warware insha Allah haka ne sai a hankali lafiya ko a ah, lafiya kalau ba wani abu ba komai abu baka gazance eh. yana gaba sanayi makar haka eh.

好的 Helal. Bak Ayşe. Ne kadar? Hmm. Sine geçiyorum da kenan nan ya gaya miki ina son ki yi ina da wacce nake so duk abin da kika gani ke yi miki wasa nake miki ba gaske ba ne wasa kana nufin da ce wasa kake da rayuwata ba kasha bakin masoyi ba zan iya yin karya amma fuskar masoyi ba ta san kana so kawai sibi da yayin shi sa kake min irin wa'annan farida babu wani ɗa namiji da ya cancanta ki aura kamar bilal Maka <laughs> shi kenan labarin zuciya a tambayi fuska fuskar ka ta riga ta gama nuna mu komai sabida haka idan ka za ka shi kuma ka alfahari Welcome.

babu abin da na taɓa nema a rayuwata a wurin bilal na rasa ina ganin wannan ita ce kaɗai alfarma da zan iya masa a rayuwata wanda shi ma zai ji daɗin rayuwarsa san amma gaskiya baka san menene soyayya a rayuwa ba da har ka ce za ka iya transfer love ɗinka ka bar wa ita shi ya neme ta kai kuma ka haƙura da ita ko ai ina ganin rayuwata ma zan iya mallaka wa bilal ba wata ya mace saboda na san yana santa kuma bai taɓa san wata ya mace a rayuwarsa sai ita wannan ba ai ka ce soyayya ba a zuciya take kuma zuciya a jikinka take kaga kwai ka ce kaga kamar rayuwar ta ka dauka ka bashi gaskiya ina ma so sosai kani dole an gwagwara mu bar wa bilal

yi magana da muke so in maka a jiya na je wajen farida su mun yi hira da ita kuma sai na gaya mata cewa sai ta ce min tana so ta ganka to da ce in allah da zo gida zan gaya maka saboda haka yau da daddare ka shirya sai mu je kudan gaisa ko to sai dai ya ina da dan wani uzuri wallahi abokina ne ya aure to ya kamata in je wurin biki kuma shi ma yau da yamma a'a ai ba wai daɗewa za ka yi ba yan mintuna ne kaɗan za ka ɗauka sai ma kuɗin gaisa kawai sai mu tafi ai da yake ni ne babban abokin an bai kamata a ce ban je wurin biki to to ba ko me tun da ka ce kai ne babban abokin an eh eh to kai ma ka kawo hanzari to bukasha ya na ga idan ka yi ja haka wallahi tun da safe na tashi ido na ya fara min ciwo amma na samu juya Farida. Am ah, Zainab. Na yi ne. Aika ne. A kwana biyu kuma tun da aka yi dan gudu. kuwa ayyuka ne suka yi. wa an ce ki aure. Eh zan yi aure kuma an ji da zan fa. Ah, dama karatu tare kawai ya koma garin Farida, wa kuma wa kashin? Wani wani yaro ne da muka yi karatu tare da shi a makaranta. Shi ne wa kashin. Wa kashin? Kin ga mutumin nan? Ba yadda ban yi ba in kashi ya zo ku gaisa. Yanzu gashi a karin banza kun haɗu. To ga Farida, to gaisa. Ina. Lafiya. Ba ku zo nan ne? Na rufe mu ma mun zo nan ne mun dauki hoton biki so zuwa da Allah an jima ka jira na a gida zan baka za ka wajen printing din saboda a fitar da invitation card ne hoton muke ka riga ka san babu wani tunani da nake a duniya wanda ya wuce na farida saboda na sa ta a raina na yi kokarin daina na yi dauliyan amma na kasa daina tunanin da wallahi na rasa yadda zai ni kuma kaga ina da maganin tunani kamar me fa kaga wannan in har kana shan ta ke da wani tunani sai dai ka su suna yi domin ko ba abin da zai same ka kaga kaga inda kaga yakin nan ya fita to haka tunanin ka zai dinga nisa domin ko sai dai ka ga su suna yi